Foto na bakwai Sago alkawalin Allah Nuhu da iyalinsa da dabbobi suna cikin jirgi kamar wata shida da rabi, ruwa kuma sun ɗauke bayan kwana arba'in da dare arba'in, bayan kwana ɗari da hamsin sun janye, sun fita daga jirgi, Nuhu kuma ya gina bagadi zuwa ga Allah. kamar yadda kuke gani a nan ya yi haɗaya da wasu dabbobi da tsuntsaye masu tsabta ga ubangiji bisa bagadi allah ya ji daɗinsa sa'an allah ya sa wani sago a sararin sama allah ya ce lokacin da na ga sago ya bayyana zan tuna da alkawalina da kai ba zan taɓa aiko ruwan tsufana ba bisa ga dukan masu rai kuma lokacin da ka ga zago sai ka tuna da alkawalin Allah, amma ku yi tuni Allah zai sake shari'anta duniya kuma shari'a mai zuwa kenan, Allah zai hallaka duniya da wuta, waɗannan da suka gazganta da Allah ba za su ji tsoro ba, ka bi Ubangiji Yesu mai ceto ba za ka hallaka ba